aya ta talatin da uku bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da halakar da fir'auna da kuma jama'ar fir'auna Allah ya ce sama ba ta yi kuka game da mutuwar fir'auna da sa ba ƙasa ba ta yi kuka game da mutuwar fir'auna da jama'arsa ba Allah ya ce sun bar duk abin da muka ni'imtar da su shi na ni'imomi a rayuwar duniya Allah ya ce wannan akwai abin ɗaukan wa'azi a cikinsa ga waɗanda suka yi imani da Allah haka ne ko ba haka aka yi Allah ya samu dace Allah ya datar da mu daidai yau za mu tashi a farkon baya ta talatin da hudu to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين الله مدوكتين سركية إن هؤلاء ليقولون Allah ya ce lalle waɗannan ma'ana larabawa ma'ana ƙurishawa kafirai da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kira su zuwa ga Allah suka ƙi Allah ya ce inna haula ila ƙulu. waɗannan cewa suke yi in hiya illa mautatun al'ula suka ce ai wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa ba wani abu bane illa mautatun al'ula mutuwar mu ce ta farko wa ma nahnu bi munsharin mu kuma ba waɗanda za a tada su bane abinda yake kiran mu akai mu zo mu yi imani da shi cewa gobe kiyama za a mana takayya da shi suka ce ba gaskiya ba ne inna ha'ula ilai kulun Allah ce waɗannan larabawa kafirai waɗanda suka juya baya ma addinin Allah cewa suke yi in hiya illa mautatun al'ula ba komai ce, zai biyo baya face kawai mutuwa ta farko wa ma nahnu bi mushari kuma mu ba za a tada mu ba ma'ana idan mun mutu mun mutu kenan bayan mutuwa kuma ba komai ba abin da zai biyo ba suka ce ƙarya ne duk wani cewa idan an mutu za a tashi suka ce ba su yadda da shi ba Allah ya ce haka suke cewa in hiyar illa tunar al'ula suka ce mutuwar nan ta farko wadda in mun mutu mun mutu kenan suka ce iya labarin ɗan adam zuwa mutuwa idan ya mutu al'amarinsa ya ƙare amma cewa akwai azaban kabari suka ce ƙarya ne akwai tashi suka ce ƙarya ne akwai wuta ko aljanna suka ce ƙarya ne wa ma na hana mu shari mu ba waɗanda ake tayar da mu ba fa'atu bi abaina in kuntun sadiqin suka ce wa annabi da sabai ku zo mana da ubanninmu da suka murmutu in abin da kuke faɗi gaskiya ne idan tashi gaskiya ne cewa idan an mutu za a tashi Fa tubi a bayina, to ku zo mana da iyayenmu da kakanninmu in kuntum sadikin, in abin da kuke kai gaskiya ne sai mu tabbatar da cewa idan an mutu za a tashi to a duniya ne Allah ya ce idan an mutu za a sake dawo da mutane cikin gidajensu haka dukkan al'ummomin nan suka yi ta gardama ma annabawansu da manzanninsu wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa qalu suka ce ma hiya illa hayatuna dunya babu komai kawai sai rayuwar duniya namutu wa nahya mu mutu a haifi waɗansu su rayu wa ma yuhlikuna illa da suka ce ba abin da ke halakar da mu kawai sai dai shekaru idan shekaru suka cimma mutum ya mutu a haifi waɗansu su ma shekaru in ya cin musu su mutu a haifi waɗansu wa ma yi na illar da suka ce zamani kawai shi ke halakar da mu amma maganin idan an mutu za a tashi za a yi hisabi akwai wuta akwai aljanna suka ce su ba su yi da wannan ba ƙalu suka ce ma hiyar illa hayatu na duniya ba komai banda wannan tsurar rayuwar duniya na mutu wa haya muna mutuwa muna rayuwa mu rayu a cikinta mu zo mu mutu a cikinta wa ma yuhlikuna illa da suka ce ba abin da ke halakar da mu kawai sai zamani kowa ya yayi yayinsa yi zamanin sai wuce kuma idan aka ce rayuwar duniya akan wannan tunanin sun Allah ya tsara ta in akan abin da suke faɗa haka rayuwa take to shi Allah yana da manufa akan halittar mutane ka yi wani abu kawai ba manufa kawai ya rayu ya ci ya sha ya mutu in ya mutu labari ya wuce babu tashi babu komai ba hisabi ba komai wannan mai manufa zai wannan tsari Allah ya ce a ba mu halicci mutane don haka ba mun halicce su ne don bauta kuma bayan sun yi abin da suka yi a rayuwar duniya akwai sakamako da zai biyo baya akwai abin da zai biyo baya ba zamani ne kawai ke karar da ku ba akwai wata rayuwa ta gaskiya bayan wannan rayuwa da aka yi a duniya a suratul mu'minin har cewa suke a ya'idukum أنكم إذا متم وكنتم ترابا هيهات هيهات ما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إيدكم سوى سكي ويهر برازنا يكي annakum idza bittum wa kuntum turaban cewa wai idan kun mutu kun zama turbaya a cikin ƙasa wa izaman kun zama kasusuwa duk kun riddige annakum mukrajun cewa wai za a tayar da ku a fidda ku daga kabari suka ce har barazanan wannan ake muku wannan yasa wai ka bi Allah kun barazana ake muku ce muku yake yi annakum idza mittum wa kuntum turaban wa izaman idan kun mutu kun zama turbaya naman ku ya lalace ya zama kasa wa izaman kun zama kasusuwa ya saura a cikin kabari annakum mukrajun cewa wai da a fidda ku hayhata hayhata limatu tu'adun suka ce wallahi ƙarya ne ba zai taba faruwa ba wannan abin da ake muku barazana da shi in hiya illa na duniya ba wani abu face rayuwar mu ta duniya na mutu wa haya. mu rayu mu mutu wa ma nahnu bi mabusin mu dinnan ba wani tayar da mu za a yi ba kariya eh. Allah alqur'ani yace Allahu la ilaha illa huwa لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله يتي الله لا إله إلا هو الله شيني أبين بوتا باب وني أبين بوتا دي قسكياتي الله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله يتي والله الله زي هداك أفيلين القيامة babu kokonto cikin wannan maka Allah ya ce za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama Allah ya ce wallahi ba kokonto akan maganar tashin la yajma annakum wallahi Allah zai haɗa ku ila yawmil qiyamati zuwa ga farfajiyar alkiyama la raiba fihi Allah yace wannan maganar ba ko kwanto a cikin ta sai kuma yace wa man asdaqu min Allah hadithan shin wa yafi Allah gaskiyar magana akwai Allah yace wallahi da ai tashin alkiyama malan duddaran dadewa da ai tashin alkiyama duddaran dadewa da ai tashin alkiyama wallahi da ai tashin alkiyama zamu wayi gari dukan mu arfa farfajiyar alkiyama amma kowa sakamako da abin da ya aika Allah ya ce inna haula ila yaqulun waɗannan kafirai Allah ya ce cewa suke yi in hiya illa hayatuna dunya babu wani abu face rayuwar mu ta duniya illa mautatuna alula sai mutuwar mu ta farko kawai idan mutun ya rayu ya mutu suka ce an gama wa ma nahanu bimunsharin suka ce mu ba waɗanda za ta da su bane fa'atu bi aba'ina in kuntum sadikin kuma sukan ce ku zo mana da ubanninmu da kakanninmu waɗanda suka mutu idan abin da kuke faɗa gaskiya ne Allah sai ya ce ahum khairun am qaumu tubba'in wai to waɗannan su ne mafi alkhairi ko mutanen tubba'i wallazina min qablihim da waɗanda suka zo kafin su a halaknahum Allah ce ai duk mun halakar da su shi wanda yake kafiri babu abin da ake yi a gamsar da shi akwai ba abin da da an shi a gamsa da shi ai shakawa ce rashin rabo ne ba abin da da an shi a gamsa da shi idan kuma za a zo muku da ubanninku da kakanninku allan a ƙor'ani ya ce a makan da a dawo muku da su idan da a dawo muku da ubanninku da kakanninku a duniya za a dawo muku da shi ina a ƙor'anin allah ya ce ranar alkiyama ne za a ta da su to me son gaskiya zai ce a dawo mishi da iyayensa a duniya Allah yake ahum khairun am qaumu tubbain shin su ne mafi alkhairi ko dai mutanen tubba walladina min qablihim da waɗanda suka zo kafin su a halakanakum Allah ya ce su ma da sun kareta mun halakar da su su ma don ba su yi imani ba Allah ya ce za mu bar su ne Allah ya ce ba su fi mutanen tubba ba idan tsageranci ne idan rashin arziki ne ba su fi mutanen tubba ba wallazi na min qablihim waɗanda suka zo kafin su sun fi mutanen fir'auna rashin arziki ne Allah ya ce a halakana mun halakar da su Allah ya ce su ne mafi arkai ne sun fi waɗantan ne waɗantan da za su karyata mu halakar da su su su karyata mu bar su Allah ya ce a'a innahum kanu qauman mujrimin Allah ya ce sun kasance mutane ne mujrumai mujrumai yan uwa mun fahimta ba tubba wani sarki ne da aka yi daga cikin sarakunan yamma shi tubba suna ne na sarauta ba suna ne na gudan shi mutum ba kamar fir'auna suna ne na sarautar misira duk wadda ke mulkan misira to sunansa fir'auna duk wadda aka sai mishi jashi wadda yake mulkan habashi kenan mun gane ko duk wanda yake mulkan maiduguri sai a ce mai shehu in mutum na mulkan adamawa sai a ce mishi lamidu to suna ce ta sarauta mun fahimta ko to wannan tubba da Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarinsa a cikin alkur'ani shi kuma sarki ne da ya imani da Allah shi ya imani da Allah shi ne al'adar ƙasarsa ta saba da al'adar sauran ƙasashe da Allah ya aiko musu annabawa da manzanni domin shi ya yi imani a matsayinsa na shugaban ƙasa ya ce a yi imani ƙasan suka yi tawaye suka ce ba su imani Kun ga ai an sha banban ko? shi din shi ya yi imani ya mika wuya ma Allah ya kira ƙasan ya ce ku zo mu yi imani duka talakawa suka yi zanga-zanga suka ce ba da a yi imani na Allah ba shi ya Allah ya ce a hum khairun am qaumu tubba'in ko mutanen tubba Allah ya halaka nahu mun halakar da su tubba sanadiyar musuluntarsa lokacin yana mulkan ƙasar yamen to sai ya fita rangadi domin ya kewaya ya ga inda ya kamata ya ƙara buɗa masarautarsa to tafiya sai tafiya da fadawarsa da fadawansa har ya iso madina madina so da ya zo madina ya kalli yanayin kasar ya kalli yanayin mutanen sai ya ga alamar akwai waɗansu da suke riko da addini a cikin ƙasar a cikin garin madina sai ya tura fadawansa sai ya ce a je a nemo mishi waɗansu malamai masu addini a cikin garin madina a kawo mishi su yana so ya yi wani tattaunawa da su to akwai waɗansu daga cikin malamin yahudawa a lokacin suna rayuwa a cikin garin madina sai aka je aka zo da su sai ya ce musu ni ne tubba tubba ulyamani ya ce ina son zo in yaƙi madina ne in shigo da ita karkashin daular suka ce mishi ranka ya daɗe karka yi haka suka ce mishi wannan gari na madina mun karanta a cikin attaura cewa Allah zai aiko wani annabi na ƙarshen zamani wannan annabin headquarters na farko a duniya garin madina ne nan inda muke kuma tun da Allah ya yi alkawarin zai ba shi madina a matsayin headkwata na addininsa ka gafa Allah ba zai barka ka yaƙi garin ba kun ji gaskiya da gaskiya? malam haka malanta take in malantar kiyama ake nema da ita ji a yi mun karanta ilimi ai amana ne kamar makanikanci ne amana ne idan an kawo ma gyara malam ka gaya wa mai mota gaskiyar abin da ya samu a mota idan zai iya gyarawa ya gyara idan ba zai iya gyarawa ba ya ɗauki mota tsaron da ya samu hali ya zo ya gyara kar don kaga bai sani ba ka lallaba mishi ita ta je ta tsaya mishi a cikin jeji kafinta amana ne idan mutum ya baka rufin gidansa ko aikin gidansa ka gaya mishi gaskiyar estimate abinda zai rufe mishi kar ka gaya mishi wani bangare sai ya shiga aikin ya fara tukunna ya ga abin ba zai yiwu ba ya dawo yana cin bashi yana shiga rigima amana ce idan dubu ɗari biyar ne zai ka sai mishi dubu ɗari biyar in bayi da shi Allah ya kawo lokacin da zai samu idan mutum ba shi da lafiya kai likita ne ka gaya mishi gaskiyar kuɗin magungunan da zai siya kar don kana ganin bayi da hali ka ɗora shi akan waɗansu magunguna da ba za su wadatar da shi haka ilimin addini amana ne idan an tambaye ka ka faɗi tsurar gaskiya ba wani fara-fara idan wadda ya ya ga dama ya ɗauka ya ɗauka in bai ga dama ba sai ka lallaba shi su sun karanta a cikin littafi Allah ya yi alkawarin madina wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to Allah zai bar wani ya murkushe madina suka ce mishi yalla kawai ba za ta murkusu ba sun gaya mai gaskiya ko ba su gaya mishi ba sun gaya mishi gaskiya sai ya ce musu to zan sa ku zama mini advisors akan addini ku dinga bani shawara kan duk abin da ya shafi addini ina shi kenan masu ɓoye gaskiya ma ina abin da suke nema a basu kenan to shi kenan ya faɗi gaskiya kuma an bashi nurun ala nur nurun ala to sai suka shiga tawagar najashi duk inda aka tafi idan yana neman wani fatawa sai ya kira su sai su tsage mishi gaskiya sai su gayar mishi to sai suka isa makka da ya je kalli makka da kyau sai ya amma ya kamata in yaki garin nan ka shiga da isa karkashin daula na sai ya kira su ya ce malamai ku zo ku ban fatawa ina so in yaƙi garin nan suka ce wai wai wai ai wannan ɗakin da kake ganin ɗakin Allah ne annabi ibrahim ya gina wannan ɗakin kuma annabin da muka baka labarin a nan garin za a haife shi makka ba za ta yaƙu ba sun gaya mishi gaske ko ba su gaya mishi wallahi malam sanadiyar alakan tubba da waɗannan mutane sanadiyar musuluntan su amma malami yana raɓan mai mulki sai ga ya koma bambadanci. wai ka ji malami wai har yana waka wai waka shugabansa wakan siyasa ba to lalacewa ba ta kai lalacewa abinda mawaka suke faɗa na ƙariya na ƙariya wai malami shi ma wai ya shiga media wai yana waka wai kuma hakan yana neman abinci hakan yana neman abinci wannan abinci ai an yi bakin abinci an yi bakin abincin da sai mutuncinka ya taɓa tukunna ka nemi abinci an yi bakin abinci me ya haɗa malami da wakan siya ka faɗa mana ka ce ya yi alkhairi in kana so ka faɗi alkhairin Allah ya sauwake to tubba karshe sai musulunta malam haka annabi ya faɗa hadisi ne ingantacce yace idza arada Allahu bil amiri khairan idan Allah na nufin shugaba da alkhairi ja'ala lahu wazira sidikin Allah sai ya sa mishi advisor mai gaskiya da amana idan Allah yana nufin shugaba da alkhairi za ta dore za a samu alkhairi za ta yi albarka ja'ala lahu wazira sidikin Allah sai ya sanya mishi adibaiza mai gaskiya da amana in nasiya zakarahu idan ya manta sai ya tunasar da shi ya mishi yalla koi lokacin da muka je kamfen gari kaza mun musu alkawari da mu gina musu makaranta rayuwa ba ta da amana yalla koi innal ahada kana mas'ula Allah zai tsaye da mu ya tambaye mu ranar alkiyama yalla koi mu yi kokari mu cika wannan alkawari in nasiya zakarahu idan shugaba ya manta wani alkawari da ya yi wa jama'a wannan advisor sai ya tuna mishi ya ce mishi Allah kawai lokacin da muka je kamfen waje kaza mun musu alkawari da mu yi musu kwalbati da mu yi musu kaza Allah zai tsaye da mu ya tambaye mu akan wannan alkawari da muka yi rayuwa ba ta da amana yan laboi in yi ce babu kuɗi ta yan laboi in gwamnati ba ta da kuɗi kai baka da kuɗi ne kai ba za ka ɗau kuɗinka kamar al'ummar ka aiki ba in nasiya zakarahu yalla boy mun yi alkawari wa mutanen kaza za mu yi kwalta daga waje kaza zuwa waje kaza rayuwa ba ta da amana in tenuwan mu bai kare ba rayuwar mu za ta iya karewa in mun je gaban Allah Allah zai tambaye mu wannan amanar to advisor mai gaskiya da amana ke abincinsa bai hana ya gaya wa mai gidansa gaskiya da gaskiya wa in nasiya zakarahu wa in zakara a'anahu annabi yace in kuma shugaban ya tunar ya ce musu wani eh, mun yi alkawarin fa daga waje kaza zuwa waje kaza za mu yi musu titi a alahu a dibaizan sai ya taimake shi ya ce yalla boy ka sa hannu a fara wannan aiki kar mu mutu mu je gaban Allah ba a yi wannan aikin ba malamin da zai zo ya bashi fita ya ce mishi alkawarin ma babu komi kawai babu komi in ka je kai aikin haji za ka dawo kamar da uwarka ta haife ka kuka gamu da waɗannan malamai a cikin shugabanninku ba kun shiga uku ba to me abincin ka sai kai rashin gaskiya a ciki sai kayi rashin gaskiya a ciki sai an haɗa kai da kai an cuci al'ummar ka annabi ya ce wa idza arada Allah bil amiri ghayra zalika idan kuma Allah na nufin shugaba da sunkuyan alkai ba za ta yi albarka ba za a gama lafiya ba ja'ala lahu wazira su'in sai a sa mishi mugun adibaita in nasiya lam yadhkirhu idan ya manta ba zai tuna mishi gaba da gaba zai yi alkawari da wani ya ce mishi ku tuna mini wani watakil ba shi da lafiya ne za a taimake shi watakil yana neman a mishi hanya ne zai tafi karatu watakil yana neman aiki ne ya samu yalla ya yi magana da shi sai ya ce mishi to ku tuna mini to daga ran da suka rabu da wannan mara lafiyan in yana so ya ga shugaban ma advisors in toshewa suke yi kar ya gan shi a taimake shi akwai su ko babu kuma mutanenmu ne ba su da wayewa na addini kullum annabi idan yana maganar shugaba alaihi salatu wasalam ku daina kallon gudan shugaba ku dinga duban su waye a jikinsa yanzu ba gashi annabi yake cewa in Allah na nufin shugaba da alkhairi sai ya bashi advisors mutanen kirki ba to ku dinga kallon su waye a jikinsa in kun ga matsiyata ku rabu da shi shi shugaban zai dinga bi anguwa anguwa ne ba dai wakilai duk zai nada ba to idan wakilan ba mutanen kirki ba ne akwai yadda za a yi gwamnati ta yi alkhairi ne ba za ta yi ba suka ce matubba makka ba za ta yaku ba makka ba za ta yaku ba tubba sai ce to mu wuce jama'a kafin tubba ya koma gida ya musulunta ya rike addini a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu tubba'an fa innahu qad aslama annabi yace kar wani ya zagi tubba don tubba ya musulunta la tasubbu tubba'an annabi yace kar ku zagi tubba fa innahu qad aslama ya musulunta tun kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba shi labarin annabin ƙarshen zamani ya gaskata ya yi imani waɗansu malamin tarihi suka ce tubba shi ya fara riga wa Ka'aba malam kaga wannan alkai da tubba ya samu saboda ya samu malamin arziki ne a tattare da shi to haka ne Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu wani lafiya Allah ya ce ahum khairun shin mutanen makka su ne mafi alkhairi am qaumu tubba in ko dai mutanen tubba wallazina min qablihim da waɗanda suka zo kafin su ma'ana su mutanen makkan sun fi mutanen tubba ne da Allah ya halaka da su sun fi sifir auna da hamana da sauran al'ummomin da suka zo kafin su ne Allah ce su ma abin da ya shafi waɗancan za mu yi musu hukunci da ya dace da su a halakanahum Allah ya ce ai waɗancan din mun halakar da su innahum kanu mujrimin Allah ya ce saboda sun kasance mujrimai sun kafirce ma Allah sun juya baya ma dokokin Allah sai Allah ya ce وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما Allah ya ce wa ma karaka da samawati wal arba ba mu halitti sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sammai da kasai la'ibin Allah ce don wasa ba wasa yasa muka halicce ba muna da manufa in jama'a mun fahimta Allah bai halicci kowa haka saka ka ba wai ka je kai abin da kaga dama Allah ya ce a akwai manufa ta gaskiya da ta sa muka halicci halittu akwai manufa ta gaskiya da ta sa muka halicci halittu kai idan ka duba tsarin da Allah ya saukar wa bayi ka san Allah na da manufa wajen halittan bayan ka kalli rayuwar mu bambancinta da sauran rayuwar dabbobi duk yadda ka ji ana gwada doki a a dokin wane za ka samu in ma dawa ake bashi yake ci dawar da dusarta da kaikayinta yake ci shi dan adam sai an sussuke ko ba za a surba ba sai an sussuke kafin ya ci ya fi shi daraja ko bai fi shi ka dubi yadda Allah ya hore wa dan adam yadda zai gudanar da rayuwa za ka taka da kafa. ga ababen hawa da Allah ya halitta manufar hawal manufar halittarsu su su kuma kai don ka hau amma ga ta ko ba maka ba to duk wannan abun a ce kai in babu manufar halittarka والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والبغال والحمير لتركبوها وزينة Allah ya ce mun halitta muku dawakai, mun halitta muku alfadarai, mun halitta muku jakuna, Allah ce don ku hau, manufar halittarsu ku hau, ku yi yawo, ku ɗana, kai kuma da aka ma don ka hau, kai kuma ba manufar da sa aka yi ka. A yi an yi su da Allah ce ɗan adam zai yake mu bar shi kara zube kawai in ka fita da safi abin da ya maka shi za ka yi inda kake so ka je shi za ka je kai baka tunanin shi wanda ya halitta ka akwai manufar da ta sa ya halitta ka ayi hasabul insanu an yutraka suda Allah ce ɗan adam zai yake mu bar shi kara zube ai yinka akai yinka akai ko ɗanka da ka kai shi makaranta kai baka da manufan kai shi makarantar babu idan ka mace tana tuka tuwo akwai manufan yin tuwon ko babu to kai ne komai da yi akwai manufan yi shi kuma Allah ya yi ka ka so ka yi ta abin da ka gada ma shi bai da manufa a wajen halittar ka yana da shi to ya yi ka ne don ka bauta mishi manufar yin ka don ka bauta mishi duk abin da ka ga Allah ya saka a duniya abinci ruwa sutura duk abin da kaga Allah ya halitta wa ɗan adam a duniya wallahi dalilin halittar wannan abun don ka yi amfani da shi ka bauta mishi saboda ka in ba da ka bauta ma Allah ba ba ka da dalilin amfani da ruwansa ya yi ruwa ne don ka sha ka bauta mishi ya fidda abinci ne don ka ci abinci ka yi mishi ibada in ba za ka yi ibada ba wallahi ba ka da dalilin ci mishi abincinsa idan kuma ka ci wallahi sai ta ɓaci maka ranar kiyama duk abin da kai amfani da shi na ni'ima in dai baka bauta ma Allah ba wallahi wannan abu sai ya zama maka fitina bayan ka mutu sai ya zama maka fitina bayan ka mutu duk abin da Allah ya saka a bayan kasa Allah ya saka wannan abin ne domin bayi su inga samu ingantuwar rayuwarsu su bauta mishi a cikin natsuwa da kwanciyar hankali matukar ba za ka bauta ma Allah ba to baka da dalilin ta taba mishi kayan Allah ya ce wa ma kalakanar samawati wal ardu ma bainahuma la'ibin ba mu halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin sammai da kasai Allah ya ce don wasa ba ma kalakanahuma illa bil haqqi Allah ya ce ba mu halicce su ba Allah ya ce sai don gaskiya akwai manufa ta gaskiya Allah ya ce da ta sa muka halitti sammai muka halitti kasai muka halitti abin da ke tsakanin sammai da kasai shine tauhidi kadaita Allah da bauta ma khalaqnahuma Allah ke ba mu halitti sammai da kasai ba illa bil haqqi sai da gaskiya wannan gaskiyan shine kadaita Allah da bauta walakin na aktharuhum la ya'lamun Allah ke amma mafi yawan mutane ba su san haka ba rayuwa malam a zo a a sha a wana wannan rayuwar arnati wallazi na kafaru ya tamatta'una wa ya akuluna kama ta akulun an'am wallazi na kafaru Allah ya ce wadda sun kafirce ma Allah ya tamatta'una suna holewa ne kawai a duniya wa ya akuluna a ci a sha kama ta akulun an'am kamar yadda dabbobi suke ci suke sha tinkiya tana da manufa ne ba ta da manufa Allah ce wannan naru masu wallahu wuta ita ce makomarsu wuta ita ce makomarsu Allah ya samu dace a wani gu Allah ya ce wa ma kalakana sama a wal arba wa ma bayna kuma batila wa ma kalakana sama a wal arba wa ma bayna kuma batila zalika zannu alladhina kafaru الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار Allah ya ce wa maka lakanar sama a wal’arba wa ma bai na kuma batila, Allah ya ce ba mu sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa don shiriri ta ba ɗinja. Shiriri ta ba shi ba ne abin da bai da manufa? Allah ya ce to ba don haka muka yi ba. Sai Allah ya ce, Zalika Zannun lazina kafaru cewa an yi su babu wata manufa Allah ya ce wannan shine zaton kafirai su wai sama ta babu wata manufa wai kasa an shimfi da kasa wai a kalli kasa a a kalli itatuwa a a kalli halittarka a wannan dubabu kawai ka yi tanadin yaya za a yi ka samu kiwon lafiya mai kyau ka samu abinci mai kyau ka samu ruwa mai kyau ka samu wutar lantarki mai kyau ma wannan ake bauta suke bautar bautar su wannan bautar su wannan shine ya tamatta'una wa Kulu? ya za a yi a inganta rayuwa ya za a yi rayuwa ta inganta ma wannan kafirai suke bauta duk kuma wanda ya rabe su a ƙidar da za su ɗora shi akan take nan inganta rayuwa e kawai iya abin da ya sani kenan idan yi zo yi good morning kawai wuce shi wai baya ma salamu alaikum mutane good morning ya kama eh, zama dan duniya na karshe eh, ya kama zama dan duniya na karshe wai ai kowa kawai hidiman kowa kawai hidiman saboda ka makwabci da makwabci ne shekaransu goma wannan bai san wannan waye ba to wannan abin kirki ne wai har ana kirga shi daga cikin falalansu wai za ka zauna babu ruwan kowa da kowa eh, yana hidimansa kana hidimanka to abin arziki ne haka Allah ya ce to mun halicci sama mun halicci ƙasa mun halicci abin da ke tsakanin sama da ƙasa Allah ce saboda wata manufa ta gaskiya in ji Allah wannan manufan shine a girmama Allah a san haƙƙin Allah a kuma kaɗai ta Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya sai Allah ya ce inna yawmal fasli miqatun ajma'in yawma la yughni mawlan 'an mawlan shay'an wa la hum yunqadun إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم الله يقول إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين الله يقول للي رانر رربيو رانر رربيو إذا ترانر لكيها يوم الفصل ran da za a yi mutane aji-aji aji-aji akwai ashabul yamin ashabul maimana akwai ashabul mash'ama akwai wasadiquna sadiqun amin eh هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين Allah ya ce yau ne ranar rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya, tsakanin mai gaskiya da mabarnaci. Allah ya ce inna yawmal fasli lallai ranar rarrabewa miqatuhum ajma'in shine lokaci da na yanke ba bayi baki dai inja yaushe za a haɗu Allah ya ce yawmal fasli wa'adi da na sanya mahalittu baki ɗayansu Allah ya ce shine ranar da za a rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya yauma la yuguni maulan an maulan shai'a ranar da majibanci masoyi ba yi iya kullawa ko ya kuncewa masoyinsu komai eh, yau mana yi guni maulan an maulan shai'a masoyi majibanci ba yi iya wadatar da masoyinsa ko majibancinsa da komai wala yin sarun kuma ba za a taimake su ba a wannan rana malam uba ga ɗa ba wadda zai iya taimakon ɗan uwansa malan kasan ai ta ɓaci ga uwa ga ɗa ba mai taimaka ma wani malan uwa uwa uwa a ƙur'ani Allah ce ɗanta zai gudu mata za ta gudu ma ɗanta kai kasan malam duk abin da ya sa mahaifiyarka ta gudu ta barka kasan ba ƙaramin abu ba uwa duk yadda ta ritsa ba za ta gudu ta barka Allah ya ce a ranar kiyama za ta gudu ta barka يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ يوم يفر المرء من أخيه الله كرانا دم دم mutum ke gudun wane da ƙani ciki ɗaya suke Allah ya ce wannan zai guje mu wa ummihi wa abihi zai guji uwa zai guji uba wa sahibatihi wa banihi zai guji matarsa zai guji yayansa kamar wani ne ya ce Allah me ya faru ne ya ce kullum ri'in minhum yawma idin sha'anun yugunihi domin kowane ɗaya daga cikinsu akwai abin da ya sha gabansa in ji Allah shine ma'anar la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرن تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ba mu ba kenan Allah ya ce ita ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangiji Allah ya ce ku ji tsoron wakshaw yawman Allah ya ce kuma ku ji tsoron haduwa da wata ini la yajzi walidun an waladihi mahaifi ba zai iya taimaka ma abin da ya haifa ba wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a shi ma da ba zai iya taimakon mahaifansa da komai ba Allah sai ce inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne akwai ran da zaka haɗu da wannan ran da zaka ga kaka ƴaƴanka a filin iya ga kaka su a filin iya amin amin amin الله يسامو يهد وانقلك آمين جاكا جاكا انك جا مخيفنك جاكا كننك جا جيكوشنك داكو حدو داكو حدو كوا تاش تفشش ايه كوا تاش تفشش الله يتي إن يوم الفصل ميكاتهم أجمعين للي رانر القيامة ranar rarrabewa lokaci ne Allah ya ce da ta sanya mu bayi baki ɗayansu yau malayiku ni maulan an maulan shaya rana ce da masoyi bayi iya amfanar da masoyinsa komai walahun yin sarun kuma ba wadda zai taimake su illa man rahim Allah Allah ce kawai a ranan sai wadda Allah ya ji kansu Allah ya samu a ciki illa man rahim Allah Allah ce kawai sai wadda Allah ya ji kansa sai dai jin kai na Allah sai dai jin kai na Allah sai dai jin kai na Allah innahu huwa al-aziz rahim lalle Allah magwayi ne kuma mai jin kai ne zai ji kan bayinsa a ranar alkiyama Allah ya tabbatar mana da jin kansa ranar alkiyama amin sai Allah ya ce إن شجرة الزقوم طعام الأمين كالمغل يغلي في البطون كغلي الحميم من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما الله يتي إن إن شجرة الزكوم الله يتي للي شجرة الزكوم طعام الأثيم الله يتي أبنتني ta masu tsananin saba ma waɗanda suka doge akan saɓon kalmuhuli yagli fil Allah ya ce kamar narkakkiyar dalma haka yake ɓararraka a cikin cikin ɗan wuta idan ya ci wannan itacen Allah sai ce ka na amin kamar ta farfasa irin na ruwan zafi idan ya ɓararraka ba kana ganin yadda yake kaɗawa yake juyawa ba Allah ya ce haka idan ɗan wuta ya ci itan haka yake mishi a cikin ciki shajaratu zakum itaciya ce ita wannan itaciyan a cikin jahannama take tsiro malam duk bala'in jahannama da kake ji ake faɗan nan bishiyar takan tsiro a cikin jahannama ta yi ganye ta yi ƴaƴa ka san ai bishiyar ba bishiyar lafiya ba ce Allah ya ce a zalika khairun nuzulan أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه إنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون Allah ya ce a zalika khairun nuzulan am shajaratu zakum Allah ya ce mutum ya samu kansa cikin yan aljanna cikin hutu a gidan rahama shine mafi alkhairi gare su am shajaratu zakum Allah ya ce ko kuma a ba mutum ya aljanna inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin Allah yake mun sanya itaciyar zakum ta zam fitina ma'azzalimai ta zam jarraba ma'azzalimai inna shajaratun ta kuruju fi asalin jahim Allah yake wata irin itaciya ce da take fitowa daga asalin wutan jahannama ita a jahannama take tsira dalwa Allah yake 'ya'yanta ka annahu ru'usu shayatin kaman kayin shedanu yake fa innahum la'akiluna minha in wuta za su ci daga wannan itaciyan fa mali'una minha al su cika cikin su da wannan itaciyan to shine anan Allah yace inna shajaratal zakum itaciyar zakum fa'amul azim abinci ce ta masu dugewa akan saba ma Allah kalmuhuli Allah yace kamar tafashashiyar dalma yagli fil butun haka yake tafarfasa a cikin ciki idan aka ba ma dan wuta ya ci shi kenan sai ya rube sai mutuwa ta taso mishi kuma ba zai mutu ba Allah ya tsari ka gani ilhamin Allah ya ce ka ce tafarfasa ne irin na tafashashen ruwa da ya tafarfasa huzuhu idan an bashi itan ya ce Allah sai ya ce ma mala'iku khusuhu ku kama shi fa luhu ku fiffizge shi ila sawa'il jahim zuwa ga tsakiyar jahim Abdullahi ɗan Abbas ce idan Allah ce ce khuzuhu fa luhu ku kama shi ku fiffizge shi al'atlu shine a jaka a jaye ba wai a kora ka a tafi da kai a fiffizge kawai in a kwance kake a jaka inda gaba ɗaya ne a jaka in taka-taka ne a jaka khuzuhu fa'atiluhu idan Allah ya ma mala'iku zabaniyawa wannan umarnin abdullahi dan abu zai ce wallahi mala'iku dubu saba'in da su kawo mutum cakka idan kai baka bin Allah da ka ga waɗanda suke bin Allah a kanka haka ne in kai ba za ka bi Allah ba za ka ga wadda za su yi wa Allah da'a a kanka fatiluhu ila sawa'il jahim ku fitirge shi zuwa ga tsakiyar wutan jahim sun masu bu fauka ra'asihi min azabil hamim sannan ku kuza mishi a tsakiyar kansa daga tafashashen ruwa bayan an fiske shi an ba shi itan zakum ya ci Allah sai ce kuma ku jefa shi a tsakiyar wutan jahim sannan kuma bayan kun jefa shi sun masubbu faukar asi ku kwaza mishi akan kansa min azabin hamid daga tafashishen ruwan gashi a wuta gashi ya ci zakun gashi ana kuzo mishi tafashishen ruwa a wannan ruwa idan an fara mishi Allah ya tsare mu a suratul hajji yace yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud Allah ya ce idan an kuza mishi wannan tafashashen ruwan a kansa yusharu bihi sai a narkar da wannan ruwan da aka kuza mishi ma fi butunihim abin da ke cikin cikin duk hanta da hanji da komai sai ta rididdige kamar an burge ta waljulut sai fatin su sai ya narke sai ya zagwanye كلما نبيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الله يتي إذا من فاتن تعذبني الله يتي مسكرنا لسابور فاتا كما تفاكي للغة جين إذا ما أفاكي غانا ما تعذب ما نت كاقوا أنه أبونا مجيبنا والله كوبو بكو جيبي ذي يفروا دومين عذابا كوني إمام yakan faro ne wa mutum daga kwanciyar kabari wallahi ma gobe ko jibi ko yau zai iya rikta musu ko daɗi ko rashin daɗi man mata amat kiyamatu wadda ya mutu alkiyamansa ai ta tsaya mishi in azaban da za a yi azaban duniya ne in azaban da za a yi a kabarin azaban duniya ne idan ni'ima ce ni'iman duniya ne mafarin azabar lahira daga kabari mafarin ni'imar lahira daga kabari duka wannan Allah na karanta mana ne domin mu kyautata domin kowa ya makansa kiyamun lai domin kowa ya makansa kiyamun lai Allah ya ce sun masubbu fauka ra'asihi min azabin hamim sannan ku kuza mishi akan kansa daga azaba na tafashashen ruwa zuk Allah sai ce ɗanɗani ka ji innaka antal azizul karim ai kai din nan ka kasance mabuwayi mai karanci ai ku ne su yalla koi ka ɗanɗana ka ji duk wadda aka mishi wannan azabar mala'iku sai ce mishi in innaka antal azizul karim ai ku ne su yalla koi masu daraja da karanci ba isgili bane isgili su ma aka suka yi a duniya haka mutanen annabi shu'aibu suke ce mishi innaka la antal halimur rashid ai kai mai hakuri ne kai shiryayye ne ba ba'a bane to in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru a dan wuta kan malam yana cikin wannan kuma ana ce mishi innaka antal azizul karim ai ka san kishiyoyin su ne e innaka antal zalilul haqir Allah yace inna hadha ma kuntum bihi tamtarun sai a ce musu wannan shine abinda kuka kasance kuna kokonton e kun yi kokonton a duniya kun yi kokontan zai faru da ku ko ba zai faru da ku ba an ce ku mika wuya kun yi ku mika wuya inna haza ma kuntum bihi tamtarun Allah ce wannan shine abinda kuka yi ta kokonto aka yi ta cece ku ce da shi da ku kan shi Allah ya tsare mu daga azabar lahi Allah ya tsare mu daga azabar lahi jama'a sai mu kwana sai gobe idan mun zo sai mu zo mu tsora daga da muka tsaya Allah ya taimake mu Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu gama lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin Thank you. Schlaf.